don haka ba ta dace da mu ba ka bi zaɓin da ma'aifiyarka ta yi ba zan iya rabuwa da ita ba dadi domin ta dace da zaɓi na ta mace ko magana ta gaskiya ɗabi'unta sun fi namu kyau maganar banza sha sha sha sakarai har wata mace ta fara sa tunanin cewa kai ba komai ba me ya ɗabi'un nata da suka fi namu yarinya ta kasa fuskantar taro ta faɗa musu cewa ta zaɓe ka ta kasa musu alƙawarin cewa za ta yi tattalin ka ta kasa ce da kai ta shayar da kai a gaban su ƙarshe ta furu ta kunyata ka ta kunyata mu bata kuma tafi ba sanda ta mare ka a idan mutane kowa ya gani ni na ɗauka ma tun a lokacin zaka fidda ita a cikin ranka ban san ka lalace ba ba ka da zuciya yanzu to ka sani yarinyar nan ta fita taron kowa lallai ne kai ma ka fitar da ita a cikin ranka tattara gare na ba ba za ta fita gare na ba sai na aure ta kuma babu mai ana ni zan zauna da ita kuma haka nake son ta kai ka bata shi tun da dadewa kai ka nuna masa yana daidai da ya koma Hello. Hello Maryama. Ina ta kiran wayar ki a kashe. Na kashe ne. Dan kar ka neme ni. Kar ka mun bayanin abin da ya faru. Kuma kar ka gaya mun abin da ya faru bayan tafiya ta. Ni na san na yi abin da ya dace. Kuma ba na da dama. Amma duk da haka. Ina mai neman yin ka gafarta mu. ka yi haƙuri ba komai maryama na fahimce ki kuma na ji daɗin abin da ya faru daga baya na fahimci cewa ke mace ce da za ki iya tsare kanki ba da fargaba idan na aure ki wannan ya ƙara min kwaɗayin san aurenki kuma babu abin da zai yi min burki hatta addininka hatta addinina domin littattafan da kika bani da kasassuna na dabta zakir na'i sun canza min tunanina insha Allahu za mu zama ƙarƙashin inuwa ɗaya da ke ta fuskar addini alhamdulillah alhamdulillah amma na ji daɗin wannan magana Allah I love you so much <laughs> na ji daɗin wannan magana I'm all yours Maryama forever insha Allah Allah ya nuna min randa zan ganna a dakin a matsayin matarka sai da safe duhu da haske za su shige ga duhu da haske ina da bayan da nake so zan yi muna sauraron ka ina so zan musulun musulunci wai ka haukace ne saboda mace za ka ba addininka haba yaya haba yaya ai ko ni da nake kanwarka babu wanda ya isa ya rinjayen na bar hanyar madarawi Allah ya shiru idiot ba saboda ita zan shiga addinin musulunci ba saboda hujjojin da na ci karo da su a dalilinta musulunci ya fi dacewa da ya zama addinin ɗan adam ka haukace na rantse da mai ikon isar da sako ka haukace ba haukacewa da ne ba momi ƙara samun hankali ma ne Zabi na kuma insha Allah shine mafi alkhairin zabi da zan yi a rayuwata oh har ka fara furta irin wannan kalmomin bala duk yadda nake son ka idan baka janye wannan magana ba za mu hannun riga da kai ni duk abin da nake so a wajen mahalicci badarawo ya isar da sako kuma na samu duba da dukiya yadda na wadata wannan mutuncin ba zai faru a gidana ba a ce ɗana ya bar addinin da nake bi idan ba ka rabu da maganar shiga musulunci ba za mu rabu da kai har abada za ka bar gidana za ka rasa damar kira na baba kuma zai fi karfinka ka mori ko sisin kwabo daga cikin abin da na mallaka yanzu dadi za ka iya korata kafin na kore ka ma sai na tabbatar ba ka fi da ko riga ba in dai akan wannan maganar duk irin san da nake maka na fi san addini a kanka yanzu ni bani da yanci na yi abin da nake so kenan kana da yanci kuma ni ma ina da yancin kori duk wanda nake so daga gidana dadi kai hakuri karka ka kore shi kai kuma yaya ka bar wannan magana dan mahalicci Gado da haske jiya da muka yi da mahaifi ya ce idan har na musulunta zan rasa komai to yanzu ya za mu ni ina ganin sai dai mu yi aure a haka Allah ya yanduhu dan samun haske idan so daga baya sai na musulunta kin ga daga lokacin na fara cin gashin kai domin za a bani gida da jari na kuɗi masu yawa ke ko da a ce ya zo daga baya ya ce min ba ni ba shi to na riga na tsaya da kafata ta inda gizo yake saƙa ta shi ba za a taɓa yadda a gidanmu na aure ka baka musulunci ba kuma ni kaina ba zan yarda na aure ka alhali kana ba musulmi saboda addini na bai yarda ba maryama idan dai har kina sona kamar yadda nake zato to zaki iya yin komai a kaina to menene ma don kin karya doka guda ɗaya ta addini ai mutum baya kubuta daga aikata ba daidai ba Allah ya faɗa a cikin alkur'ani suratul tauba aya ta 24 ka idan ubanninku ne da ɗayan da ɗan uwanku da matanku da dukiyoyi waɗanda kuke tarawa da kasuwancin ku wanda kuke gidan asararsa da gidaje waɗanda kuke jin daɗi a cikinsu sun kasance mafiya soyuwa a gare ku akan Allah da manzansa da kai komo a cikin hanyarsa to ku jira har Allah ya zo ku manzansa kuma Allah baya shirya ga mutane su saboda haka ba zan so a akan yadda nake sa Allah kawai mu yi haƙuri da juna Allah ya yanduhu dan samun hasken raina yana kan na zo iya inda zan iya zuwa a soyayya babu dalili da zamu ta tafiya hanyar da ba bata bulle babu wani hope na cewa zamu kai inda muke son zo na kada mu ci gaba da bata wa kan lokaci maryama ikon tafiyar da rayuwar mu fa a hannun mu yake ah. inda muka sa gaba bai kamata wani abu ya mana birki ba birki yana da matukar muhimmanci bala tunda na yi imani ba za ka taba hawa mota ba shi birki da addini na ko kuma iyaye na suka taka min a rayuwata ban taba kallon sa a matsayin takura sai dai a matsayin tsaro wanda ke hana rayuwata ta je ta karo da wani abu ta tarwatsi idan rayuwar mu finci ka sani nan shine da Allah ya yanduhu dan samun hasken ka raina yana mararin ya haskawa yayin duhu dan samun hasken ka raina yana mararin aure ka Allah ya duhu dan samun sha amfani da kasko a kina so ne eh dama dama na gama gashi sai ki je ya ma ishe ki ana sai kin kara Maryama. Wani sai yaushe zaki gaya min damuwar ki ne. Dan na daɗe ina karanta ta a fuskarki. Umma, na daɗe ina miki karyan ba amma yau damuwa na ta kai ni makura. Dan zuwan nan da nai, na zo ne in faɗa miki ko da baki tambaye ni ba. Duk da a cikin raina ina fargaban yadda abin zai bata ranki. Bata rai kuma? Laifi kika yi? a na kamar ba laifi ba ne amma na san tabbas za ki ɗauke shi a laifi in dai a gurinki ba laifi ba ne a gurin kowa ma ba zai zama laifi ba umma na san ba soyayya aka tura ni unya a makaranta ba amma na haɗu da wani saurayin da sai da na saurare shi har muka fara maganin aure da shi damuwata ta fara ne daga ranar da na gane cewa ba musulmi ba ne na yi ƙoƙarin in nuna mishi ta da shi ba zai yi ba sai ya nuna min zai musulunta ta dalili na. da ya je ya samu babansa da maganar sai babansa ya ce zai mishi kora ta kare idan har ya ce zai musulunta ya zo ya same ni ya roƙe ni da in yarda mu yi aure da shi bayan auren in ya so sai ya musulunta saboda al'adarsu idan har ya yi aure a lokacin mahaifin shi zai ba shi gida da jari wanda zai iya tsayuwa da gwiwowin shi a lokacin zai zamana ba shi da wani fargaba na koran fayau da mahaifinsa zai mishi Ya nuna mishi hakan ba zai yiwu ba kuma mun rabu akan haka to amma wani abin shine tun daga lokacin da muka rabu zuwa yau zuciyata ta kasa samun sukuni akan haka shine na ce zan same ki in gaya miki samu baba da magana watakila ko zai faɗa wani abu na zai sa in samu sukuni a raina yanzu duk wannan al'amarin shine kika daɗe kina ɓoyewa ba za ki gaya mun ba ki haƙuri na zaci zan iya maganta abin da kaina ne amma ki haƙuri ba magana haƙuri ba ce wannan babban al'amari ne wanda da tun yana ɗan ƙanƙani kika gaya mu da an magance shi to amma ba zan iya yanke hukunci ba zan je samu mahaifinki in gaya masa duk hukuncin da yanke sai ki saurara ki cika السلام ورحمة الله ce da mahaifiyarki ta turo daya ta turo ki ki zo ki sami ni saboda labarin da ka gaya mata ta zo ta gaya mu ya girgiza ni aini na ɗauka saurayi ko musulmi ma ba ki da lokacin balantana wanda ba musulmi ba yaushe me ya haɗa kifi da kaska wannan saurayi dai kun haɗu kuma na tabbatar da kina son sa tunda har kika turo a zo a gaya mu domin abin tambaya shi ne anya gamin nan zai yiwu kin taɓa ganin inda aka haɗa kifi da kaska ha gamuwar kwai da dutse zai yiwu a saki ce da duk wanda ba musulmi ba ta hanyar auratayya to kamar hannun riga ne